ولهن مثل الذي عليهن بالمحروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يدرس منا أربعين أتكن كراتون تفسير القرآن من جرمة أيو أشرين دعوكو دوة سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دعيريه دلتلاتين ranar da ta dace da 18 ga watan biyu na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi aya ta 228 <coughs> da fadin allah maɗaukakin sarki wal mutallaqatu na bi talata ta ƙuro wannan ayar allah ya ambace ta bayan ayar ila'i kafin bayani akan saki kafin bayani akan menene saki sai aka yi bayanin abin da yake biyo bayan sakin shine halin mataye da aka sake su to saboda shi alkur'ani ba littafin fikihu ba ne ba littafi ne na darasi wanda za a ce ya dace da wani salabas ba littafi ne na shirya na rabbul izza da yake da mashiga zuwa ga zukata wanda Allah ne kadai ya san irin asararin da ya sanya a cikin hatta tartibin ayoyi to an ambaci abin da ya danganci sauraro wato saurarawa tsare kai na wata mudda wajen ilani a yi nuna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashu an ce su saurara wanda suka yi ila'i za su saurara an ba su dama su saurara a saurara musu har wata hudu to su kuma sai aka aka kawo batun nau'i wani nau'i daban na saurarawar da ya danganci alakar aure shine saurarawar idda jira da mata suke yi ga aure wanda yake shine ake kira da idda sai aka ambace shi sanin daga baya kuma aka zo aka ambacen menene saki Allah ta'ala ya ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru al mutallaqat wato mata sakakku wanda aka sake su daga igiyar aure ta mazajensu a kansu yatarabbasna bi anfusihinna suna saurarawa da kawukansu gabarin yin aure talatata quru qur'i guda uku ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر بايا حلتا أجريس سقوي أبند الله يحلتا أتكم ما هيفنسو إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن دي سوسن كسن چه سنا ما فين إيماني دا الله دران الله را وبعولتهن مزاجن الناس وانتن دا سكسكيسو أحق بردهن su ne suka fi cancantar su yi musu kome su ci gaba da zaman aure wato su dawo da su zuwa da zaman aure fi darika a cikin wannan zamanin sauraron da suke cikin wannan lokaci na iddata su in awadu islaha idan suna nufin yin aiki na gari wato ba suna nufin cutar da su ba walahunna mithlu alladhi alaihinna su mata suna da haƙƙi akan maza mitlu alladhi alaihin na irin kwatankwacin haƙƙin da maza suke da shi a kansu bil ma'ruf na wato abu wanda yake sananne a bisa shari'a abin da yake an san shi a cikin shari'a shine abin da al'ada ta gudana da cewa waɗannan haƙoƙi ne na dukkan jinsin to mata suna da shi kamar yadda maza su ma suke da shi walin rijali alaihin na daraja amma maza suna da fifiko a kansu wallahu azizun hakim allah mabuwayi ne mai allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa hakim gwani ne a cikin hukunce-hukuncensa da ke gudanar da sha'anin halittarsa wannan ayar allah ya ce al-mutallaqat jam'i ne na al-mutallaqa al-mutallaqa wadda aka saki ismu maf'ul ne daga طلق يطلق فهو طالق وهي مطلقة idan mutum ya saki matarsa shi ana ce masa talik ko kuma mutalliq ita kuma ana ce mata mutallaqa wadda aka saka to wadda aka saka daga igiyar aure a wannan siga idan ta zo a cikin alkur'ani da al ta ta'arifi yana daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke cewa daga cikin alfazul umum wannan ya hada dukkan nau'i na mutsallaka am ne dukkan wata mace da aka sake ta ta shiga ciki cewa za ta saurara ta kuro to amma da aka ji allah ya ce za ta saurara ga barin aure ƙuri guda biyu sai ya zama kenan ana nufin da watul afra waɗanda suke masu yin ƙur waɗanda suke su ne masu yin al'ada su ake nufi saboda haka ba za ka ce wato lafazi ne umumi ne amma a cikin jinsi guda na matan da aka yi musu da aka sake su domin macen da aka saka nau'i nau'i ce in ma wato aurenta kawai aka yi ba a tare ba wa in ma da aka ɗaure ta ɗin an tare da ita sannan aka sake ta ana iya sakin mace tun kafin a tare ko kamar yadda ake sakin mace bayan an tare ta gana an samu nau'i biyu kuma ita kanta macen zai iya yiwuwa mace ce wadda take ta saba tana ganin jinin ta na al'ada wadda shine mafiya yawan mata ko kuma ta zamanto kankanuwa ce ba ta kai ta fara yin al'ada ba ko kuma ta zamanto ta wuce munzarin da za ta yi al'ada ko kuma ta zamanto ba ta al'adar saboda dalili shine kamar ciki duk wannan jinsi ne na al muqallaba to amma nan allah ya bayyana hukunci na cewar almutallakan da ake nufi masu yin alƙur'u masu yin al'ada lafazi da aka ce ya tarabbasna wannan siga ce sigar labari wato mata waɗanda aka saka suna saurarawa ga barin yin aure ƙur'i guda uku kaga wannan labari ake bayarwa ko babu umarni a cikinsa kamar wani daga cikin shigogi na alkur'ani da suke nunin takidin umarni wato kai ka ce wato an sanya aikin nasu wato an sanya umarnin a matsayin har aikata umarnin sun zartar da shi shi sa sai ake ba da labarin kan cewa suna yin haka to ma'ana mata waɗanda aka sake su gabarin aure su saurara wanda aka sake su daga aure su um, saurara gabarin yin aure an ce ya na bi hinna su saurara gabar su saurara wato su hana kawo kansu su tsare kansu gabarin aure sai aka jingina attarabbus ɗin ya zuwa gare su saboda abin da ke tare da su na kan cewar idan suka ga an sake su to shi kenan kuma za a ce to ai abin da ya hada ya raba saboda haka abin da take tunani sai da suma tunanin kara wani auren to sai aka ce a'a ta matsa ta tsare kanta ta hana kanta wannan wannan tawaqan din wannan zarin da wannan burin da wannan shauƙin da take na ta sake wani sabon auren kamar yadda yake da an san abin nan waɗansu lalatattun gawawa waɗanda suke babu tarbiyyar addini a wajen musamman waje wanda yake ake yawan noman rani za ka ji masu noman rani suna labari za ka ji suna faɗan wannan wato daga zarar an ce girbi an kusan girbin rake shikenan kowace tunaniyar mace sai ta nemi a sake ta ana ta don ta samu daga lokacin girbi ta ce ta samu wani abin nan a ta kashe kudi a kanta sai ta kula kudin ya ƙare ana nema a koma gona sai ta makale ma na ƙarshen shi zai sai aure ta to to kaga wannan wani hawa ne na nas shi yasa sai Allah ya ce ta hana kanta su mata su hana kansu aure su tsare kansu talatata kuro wato an umarce su da shi wannan kuro kuro guda biyu al-qur lafazi ne mushtarak shi zai kita cewa al-qur a ko ka ce al ko ka ce al-qar'u shine dai mufradin kuro wanda ya zo a cikin al'kur'ani qurani lafazi ne mushtarak yana da ma'ana guda biyu kishoyin juna ma'anarsa ta farko shine haila kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'i salata ayyama aqra'ik da'i salata ayyama wannan aqra jam'u qilla ne na qur kamar yadda quru jam'u kathra ne Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-mustahada ki tsaya ki daina sallah a kwanakin aqra'i kwanakin hailaki to kaga nan al ma'anarsa al ma'ana ta biyu kuma shine ma'anarsa a tsohon tsarki tsarki kamar yadda yake a kamar yadda aisha yake cewa a cikin waƙarsa lima ba a fiha min lima ba a fiha min ƙuru'i nisa'ika lima ba a fiha min ƙuru'i nisa'ika wato yana yana yana zaburar da wani amir wani sarki daga cikin sarakunan larabawa mai yawan fita yaki wanda saboda yawan fita yaƙi ba shi da lokacin da zai zauna ya zamanto ya samu lokacin da matansa suke cikin tsarki wanda har zai zauna tare da su ya zamanto ya zamanto sun samu rabo har sun haihu kaga sai wato ya tozarta kwanakin tsarkin matansa ma'ana ya wofantar da su bai sanya su sun yi abin da ake nema ba a lokacin tsarki shine samun ciki to kaga sai ya ambaci lokatan ciki da alƙuro ya ce ƙuro nisa'i ai a fahari nisa'i wannan saboda haka imani ne da ya zo na luga kan wannan sai malamai suke saɓani al rashidun ko kuma dai sai na umar da ali da abdullahi dan mas'ud an waɗansu ma sun ce hadda abubakar da usman daga cikin sahabbai suka ce abinda ake nufi da alƙur'u dinnan haila haila ne wanda ke kuma wannan shine mazhaban ahlul kufa a kansa imam abu hanifa yake kuma ita ce riwaya sahiha a wajen mazhabar imam ahmad ahlul madina da abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anha ummul mu'minin da zaid ibn thabit imam ahlul madina bayan sayyidina umar da fuka ha'us saba'a na madina suka tafi akan cewa al-qur'u abin sai ake nufi al-tuhur sarki kuma wannan shine matabar imam malik da imam shafi'i da kuma riwaya wajen imam ahmad to waɗanne sun yi ƙoƙari sun kawo hujjojinsu amma abin da yake mafi inganci kamar da shek aminu shinkiti ya rinjayar ibn hajar ma yi bayanin wannan a cikin fatuwar bari abin da yake mafi rinjaye shine alƙuro abin da ake nufi da shi shine sarki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anar idda wadda ita ce dai aka ce a kirga ta da al da quru inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna ya kai wannan annabi mai girma idan kuka tashi sakin mataye ku sake su ga lokacin iddarsu ga lokacin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar wannan lokacin iddar shine yayin da sayyidina da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa lokacin haila sayyidina Umar yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce murhu falyuraji'ha hatta hatta tahur thumma tahid thumma tahur فذا فتلك هي العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يجي كأمر تشيشي يداو دما تسا wanda yana cewa kenan an yadda sakin yayi tun an ce masa ya dawo da ita har ta yi tsarki daga wannan hailar ta da ya saki a ciki sannan ta sake wata hailar sannan ta yi tsarki wannan ita ce iddar da Allah ya ce a saki mata a ciki wato mace tana cikin idda ai tana cikin tsarki saboda in tana cikin tsarki daga an yi saki ake fara idda saboda haka tsarki shine shine shine a ƙur'i ɗaya ko ba shine ƙur'i ɗaya ba tun da ake yin saki a cikin tsarki kun ban ki istilahin jumhur in za saki sai kake saki cikin idda in kai saki cikin baci in za saki sai kake saki cikin tsarki in kai cikin haila ya saba sunna to kuma sakin nan cikin tsarki an ce shine saki a lokacin farin idda fa talliquhunna li iddatihinna ay li waqti tuhurihinna lokacin da suke cikin tsarki saboda haka lokacin fara tsarki ce lokacin fara idda don haka shine ƙur'i na farko don haka wannan shine abin da yake rinjayar da makabar jumhur wani dalili ne sahihi wanda yake babu wani guba bai kamata ya zama to akwai sauran saɓani ba kamar da shaka aminu shankaifi ya ce kuma ma allah maɗaukakin sarki ya ce talata ta ƙuru talata sunan adadi ne amma a talatatun bitta'i kullil ashara fi jam'i ma ahaduhu mudhakkara kamar yadda ibn malik yace thalathatun bitta'i qul lil ashara fi jam'i ma a ahaduhu mudhakkara idan ka zo za ka yi jam'in abin da yake ɗaiɗaikunsa namiji ne to sai ka ce talata arba'a hamsa haka ce ashara talatatun bitta'i da wannan taɗin marbuta kullum ashara ka faɗa har zuwa ga ashara fi jam'i ma a ahaduhu mudakkara a cikin jami'in abin da ɗaiɗaikunsa yake mudakkar ne to na an ce ta quru saboda haka quru a nan wajen muzakkar ne ko muannas ne eh <laughs> a ba kuma ba ba ba ba ci ibn malik ba duk wanda ya ce muannas ne bai fahimci bai ibn malik muzakkar ne muzakkar ne saboda ce ake yi ai eh bibbiddi jarrif ko ya ɗaya bajin yake na ibn malik idan ka zo na mata sai za ka ce talafatu rijal amma sai ka ce talafu nisa ba za ka sa ta ɗin ba ta ɗin sai ta zamanto ta maza alamar mata zai a wajen adadi zai ta zamanto ta maza to saboda haka sai suka ce a tsohon da alhayu wanne namiji wanne ne mace الطهر نمجي الحيض كما تتينا نتوى الحيضة saboda haka salasa ta ƙuru abinda ake nufi ai kama an ce ne salasatu afhar dan in ba haiz ne da sai da ce salatu hiyar salatu hiyar kai an gane da tun da a ƙur'ani salasatu aka ce sai zamanto al-ma'dud abinda ake kirgawa din namiji ne saboda haka wani yana rinjayar da jami'in mazhabar jihur cewa a zuhur ne akwai bambanci akwai fa'ida a wannan saɓani idan aka ce mace za ta zauna domin idda jini uku ko kuma aka ce tsarki uku akwai bambanci na'am akwai bambanci akwai bambanci in aka ce jini uku za ta zauna idda ta sai ta fi tsawo saboda in aka tashi sakin mace za a sake ta lokacin tsarki ne ko za ka sake ta lokacin tsarki ta ba tunda ba tsarki take kirgawa ba sai ta ga jinin farko shi ne ƙuri'i na farko ta yi tsarki ta ga jini na biyu ko ba haka ba ta sake tsarki ta ga jini na uku sai ta gama ganin jini na uku ta ga tsarki na hudu sannan za ta gama iddata to mu kirga idan kuma da ma'anar tsohon nefa an sake ta tana cikin tsarki saboda haka wannan ya zama to ɗaya kenan ko ta haila ta haila ta farko ta ga jini na biyu a ta haila ta farko ta gama sannan wani tsarkin na biyu kenan ko sannan ta haila ta biyu ta sake ganin wani tsarkin tsarki na uku saboda haka daga ta fara haila ta uku ta ga jinin farko na haila ta uku ta gama saboda haka a wani kauli ne idda ta tafi gajarta a ƙaunin tsarki idan muka ce tsarki uku za ta zauna wanda ke ne matabar ahalin madina ne matabar imam mali kuma ne rajiki kuma akwai akwai tausayawa akwai tausayawa ga mace don kada a tsawaita mata idda duk da yake kuma akwai akwai ma miji damarsa tunda koyaushe tsawon iddar ta yi ko shi aka kara masa tsawo an ba shi damar da watakila za ta biyu ta yi nadama ya ta taso ma canzawa ya dawo da ita an fahimta to wannan hukuncin yana kan mata ne waɗanda suke yin al'ada mata waɗanda ba sa al'ada allah maɗaukakin sarki ya riga ya bayyana hukuncinsu a cikin suratul tuttala wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidhu saboda haka sun fita daga cikin wannan ai su ba sa ma cikin wannan dama tunda su ba a zawatul afra bane mata wanda suka yanke ƙauna ga barin yin haila saboda girma wanda suka kai abinda ake cewa a yaren likita menopause yan shekara daga shekara hamsin da biyar ko abin da ya sama ya danganta da yanayin wuri da kuma shekarun matar da ɗabi'arta yayin da ya zama tokan cewa ta daina ganin jinin haila to ita in aka sake ta ita tun da ba ta gani jinin haila maimakon ta jini a tsarki uku sai ta zauna wata uku haka zalika karamar yarinya wanda bata fara haila ba ita ma wata uku za ta zauna shine shine iddata to amma dama wannan ayar ba ta yi magana a kansu ba ita ta yi magana akan dawatul aqrani hmm? amma ulatul ahmal fa tunda su suna cikin dawatul aqra mata masu ciki suna yin al'ada to su su ne aya ta fitar da su ya zamanto wannan am ne jinsi ne a mai ganewa amma an da aka fitar da waɗansu daga ciki su ne mata masu ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahum mata masu ciki ba buta ciki su ajalinsu na idda shi ne an hamla hunna su sauke cikinsu in aka saki mace tana da ciki ana sakinta sai ta haihu shi ta fita daga idda shikenan ya rasa in yana son in yana son in yana son ya dawo da ita sai dai yazo ya bulayi a cikin sauran manema sai ya sake biyan sadaki haka zalika wanda aka aura amma ba a tare da ita ba ita ma wata ayar ta fitar da ita daga cikin wannan cewa ita babu idda ma akan ta ita ba za ke wannan aktaron bus ba to da haka wannan lafaz wannan aya da ta zo na wannan umarni an fitar da nau'in mata guda uku guda biyu na farko uratul ahmal aka ce su iddarsu ba talatata quru bane ba talatata quru bane su iddarsu su haihu haka dalika yarinya wadda mace wadda aka aura ba a tare da ita ba sai na mijin ya sake ta tun kafin a tare to wannan Allah madaukakin sarki ya ce babu idda akan su ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa e, e, e, ya ayyuhal ladina amanu idza tallaqtumun nisaa من قبل آه، من قبل أن تمسوهن فما لكم آه، آه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ya ku muminai idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su tun kafin ku sadu tare tun kafin ku tare da su fama lakum na min idda to ba ku da idda babu idda a gare ku a kansu ta tadduna da za ku kirga su famace'uhunna wa sarrifuhunna sarahan jamila saboda haka mace wadda aka sake ta aka aure ta amma kafin a tare aka sake ta ita ba ta fada ita wannan ayar ba za ta hau kanta ba ko da zawatul aqra ce mace ce wadda take tana jinin al'ada sai daga an daga daga zarar an sake ta ba za ta wata idda ba a ranar za ta iya abin nan a ta neman za a iya zuwa a nemi aurenta to Allah maɗaukakin sarki yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin baya halatta a gare su uh, hunna dinnan damirin yana komawa zuwa ga su al-mutallaqat ko baya halatta a gare su su waɗannan mata da aka saka an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu menene abinda Allah ya wato Allah ya halitta a cikin mahaifansu waɗansu sun ce abin da ake nufi a nan wajen ciki waɗansu kuma suka ce haila waɗansu kuma suka ce dubiyo dubiyun abu ne wato da ciki da haila abu ne wanda yake ake gaskata mace yayin da ta yi da awarsa ta zo da khilaful zahir ta zo da ƙauni wanda take khilaful asl ne amma za a gaskata ta idan ta yi da'awar cewa ta gama a ta yi jini uku ta ga tsarki uku ba za a ce sai an zo a buɗe gabanta a gani ba ko in ta yi awar ciki ba za a ce a je abin da ba za a ce ƙarya take ba sai ta kawo shaida ba za ta kawo shaida ba ko kuma a ce sai an je an duba an gani shi sa sai Allah ya wakilta su ya dangana su zuwa ga imaninsu wanda yake shine babban shine babban wato shi shine babban mai gadi ya fi ɗansu da ya fi alƙali shi yasa Allah ya ce kada su ɓoye in kunna minna billahi wal yawmil akhir in dai suna imani da Allah da ranar lahira wato imanin su ya kamata ya sanya su su faɗi gaskiya domin idan suka ɓoye akwai abubuwa na barna masu yawa da za su iya biyo baya idan mace ta yi da awar iddata ta ƙare bayan iddata ba ta ƙare ba ta je ta yi aure a cikin iddar saboda tana gaggawa ta samu mani ana sakinta ana sakinta kashe gari kawai tunda tana da motar mai aiki ce ta ja motar ta siyi shi nan ta tafi ta je ta samu aka daura mata aure tare da wani ta je ta ci gaba da zama tare da shi in an yi mata magana ce ai ta riga ta yi ta riga ta ga alhali ƙarya take to a nan wajen akwai barna yawa da za ta biyo baya na farko an hana ma wannan haƙƙinsa haƙƙinsa ne a matsayin matarsa take yana da haƙƙin ya dawo da ita sannan ya shi wanda ya aure ta ɗin zaman da suke zaman zuna suke yi tunda ya aure ta a cikin idda ba ya aure ta tana matsayin matar wani domin inda ta mutu a cikin wannan halin za ta gaje shi shi ma zai gaje ta akwai gado tsakaninsu saboda haka wannan kaɗai ma ya isa barna kan cewar dukkan abubuwan da dukkan zaman da za su yi tare da wannan zama suke na haramu abinda kuma ke cikin zina innahu kana innahu kana fahishatan wa sa'a sabila mummunan hanya ce kuma alfasha ce to yana bin su to da haka wannan barnar da ke ciki ita kanta ta isa sannan ga abubuwan da za su kawo ma al'umma na fushin Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah madaukakin sarki ya dangana al'amarin na amana ga mata muminai kuma ya wa'azitar da su da imaninsu da Allah da ranar lahira don haka bai halatta mace ta yi karya wajen idda ba ko wajen ɓoye ciki wajen ɓoye ciki ya mafi tsanani idan akwai ciki amma ta ɓoye shi in akwai ciki amma ta ɓoye shi ta ƙi bayyanawa saboda tana so nan da nan ta fita daga cikin idda in ku aka ce sai ta zauna ta san jinjirin ciki ne sai ta yi wata tara ba ta yi aure ba ita kuma ta kosa su take nan da nan ta yi aure sai ta ɓoye batun ciki ɗin da tarkinta ta cewa wata uku ya yi lokaci da zai a ce ta ga tsarki uku ya yi sai ta ce ta gama idda ta je ta ɗaura aure alhali da cikin mijinta na farko ta kai shi gidan wancan shi kuma wancan ta ga an shigar masa da ɗawon da yake ba nasa ba abubuwa da za su biyo baya na gado da muharramanci duk su zo alhali kuma duk ba haka suke ba don shi wannan ɗan da za a haifa sai ya zama to ya rinka gani 'ya'yan da suke wannan gidan kamar sa ne da yayyansa alhali kuma shi biyu ne gare su saboda haka koyaushe ya kaɗaita tare da su a cikin sabon allah shi saboda ya zauna da ajinabi duk irin waɗannan mafasi ɗin su ake gani shi sa aka yi Allah maɗaukakin sarki ya wa'azkar da mata cewa su ji tsoron Allah wajen bayyana abin da ke cikinsu wanda zai tabbatar da hukuncin karewar idda ko rashin karewarta idan mace ta yi da'awar cewa iddata ta kare a cikin wata daya za a gaskata ta ko ba za a gaskata ta ba malamai sun yi saɓani mazhabar imam malik shine a binciki mata idan zai iya yiwuwa a haka sai a gaskata ta musamman in ya zama to a cikin gidansu mata suna irin wannan al'adar an taɓa tambayar shurai al'adu. kamar da ya zo a cikin sayar bukari ya yi irin wannan hukunci a gaban sayyidina ali sayyidina ali ya ce masa kanun ai asabta ka yi daidai kanun da harshen farasanci shine cewa ka yi daidai ya daidaita shi akan hukuncin da yi to wato kenan zai iya yiwuwa haka ta faru a cikin wata ɗaya a ce mace har ta gama iddarta to amma a cikin mazhabar imam malik da kaidin cewa idan an san a cikin iyalan a cikin danginsu sukan yi irin wannan ya zama sun yi haila kwana ɗaya kawai a kwana ɗaya sun yi haila har sun gama sannan allah ta'ala ya ce wa tuhunna mazajensu su waɗannan mata waɗanda aka saka amma waɗanda aka saka a nan wajen waɗanda aka saka da saki wanda yake raji'i wanda ake iya dawo da su wanda ake yin kome a cikinsa wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi na fi dhalik su ne suka fi cancantar murajaansu su yi kome Eh, da su fi zalika a cikin wannan muddar ta idda wato ma'ana matsawar mace tana cikin idda to mijinta da ya sake ta wanda take masa iddar yana nan a matsayin an kira shi da suna mijinta to tunda an kira shi da suna mijinta me hukuncin alakar da ke tsakaninsu mijinta ne saboda zai ci gadon ta za ta ci sa. kuma in ya tashi mayar da ita ba a bukatar a sake ɗaura aure amma wannan min babu tashbihi kamanta shi ake da mijinta duk da ba mijinta bai ta kowace fuska shi yasa ne malamai suke sabani ya halatta mutum da ya saki matarsa saki wanda yake raji'i tana zaune a gidansa yaya alaƙa su za ta kasance alaƙa ce ta irin auratayya ma'ana ba ajnabiya ce gare shi ba zai rinka za ta iya masa ado ya ga jikinta ya ga abin ya ga gashinta kuma ya zauna ya magana da ita su hira da ita alhali tana a cewa sakakkarsa ce ko ba zai iya wannan ba to ana shine malamai suke sabani saboda wajen wannan magana ta cewa gugula ta hun imam malik ya yi tsantseni a nan ya ce kada mutum namiji da ya saki matarsa tana cikin idda bai halatta ya kaɗai ta tare da ita ba a cikin ɗaki bai halatta ya ga abin da yake bai halatta ya gani ba daga mace wadda yake ajinabiya bai halatta su kwana a ɗaki ɗaya ba sai dai in bisa larura gidan ɗaki ɗaya ne kwal to sai su kwana su sanya sutura tsakaninsu imam abu hanifa yake cewa a'a za ta iya masa ado tunda fa'idar ta zauna fa'idar ah, zaman nata a gidansa shine la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra baka sani ba la Allah Allah zai faro da wani abu saboda haka ce masa azo eh, idan da wato yana ta ganin bakinta yanzu ya so ganin farinta saboda haka wannan ya sanya shi ya manta abinda ta hanyar sake ta ya ce zai dawo da ita ya ce zai dawo da ita babu wani nasi a cikin sunna da ya zo wanda yake zai ke ike bambancewa a cikin wannan khilaf din sai dai abin nan abin da yake al-ihtiyab yana hukunta abin da wato al tawarru da ihtiyab yana tare da abin da Imam Malik ya faɗa mutum ya tsantsin saboda ganin kan cewar wannan kaci ka haramta ta ga kanka in ka ci ka saki mace ma'ana ka mai da ta haramtacciya gare ka to in ka haramta ta ga kanka to bai ka halatta ka halatta ma kanka abin da irin ta haramtacciyar mata ita a gare ka shi na mace wadda take ajnabiya to Allah maɗaukakin sarki ya ce mazajen su ya kira ya amfani da lafazin bu'ula al-bu'ula jam'u ba'al kamar yadda ake cewa fahal wa fuhula al-ba'al asalin ma'anarsa shine asayi sayyi atad'una ba'lan wa tadruna ahsana al-khaliqin asal wato kabilun al-finiqiyin phoenicians kenan da ake fara wanda suka mutanen palestine wanda suka zauna a nan wanda suke makwabtaka da mutanen annabi ibrahim su suna kiran iyayen gijinsu ba'al ma'ana wato mamallaki to ana ce ma mace alkur'ani yawanci zauj yake amfani da shi ya ce ma mace zauj haka ma ya ce ma namiji zauj saboda a nuna kan cewa sun zamanto daya musulunci ya zama mai da su daya da kuwa mace bata isa ba sai dai ta zamanto kamar tamkar baiwa ce mijin kuma shine ubangijinta shi yasa ma ake ce ma mazaje din alba'al bu'ula to idan Allah ya kawo ya istikmalin bu'ula in ma dai dan ya ishara ga abin da yake a cikin da tun kafin zuwa addinin musulunci kamar yadda Allah yake yana ba da kisar annabi Ibrahim wa hadha ba'ali shaykha hmm. Hmm. wannan mijina ne tace masa amma ta amfani da lafazin ba'al saboda a matsayin as-sayyid a wani lokaci haka ake ganin miji dangane da mace a matsayin kamar wato ubangiji ne wanda yake mai mallakar ta ita kuma a matsayin kamar baiwa take ko kuma kamar a nan wajen wajen a yi istisharin a sanya mata ɗin su rinka jin abin da faɗa yake fa mazajen nan da suka sake su suna da rinjaye a kansu yana daga cikin rinjayen da suke da shi a kansu kan cewa duk da sun sake su za su iya ko sun so ko matan sun so ko ba su so ba su dawo da su don matsawar mace tana cikin idda ba sharaɗi ba ne sai ta yarda mijinta zai mata komai zai yi komai kawai ba tare da wani sharaɗi ba da yaya miji zai yi komai akwai abin da ke duk tifak komai ne idan ya yi lafazi ya ce na dawo da ke wannan bittifak ya dawo da ita ta gama in dai bata gama idda ba yana cewa ya dawo da ita ta dawo matsayin matarsa da dukkan eh, eh, eh, haƙoƙi na aure yana kanta shi ma kuma yana kansa akwai abin da yake an yi saɓani amma arraji shi ma kome ne shi ne saduwa idan namiji yana ya saki matarsa sai kawai ya zo da in ya zo kawai daga yayi sallama sai ya shiga ɗakinsa yana zuwa da ya sallama sai ya je ya kwanta tare da ita har suka sadu to wannan ko ya yi niyyar dawo da ita ko bai yi niyyar dawo da ita ba wannan kome ne amma in yace bai yi niyyar dawo da ita ba to shine za a ɗauka akan cewa ya dawo da ita sannan kuma ta sake wata sabuwar iddar sannan bayan ta gama kuma ta yi istibra'i akan wannan saduwa da ita tunda ba a matsayin komai bane abin da yake a cikin mazhabar imam malik akwai kuma abin da yake sai an tsayar da shi an ji meye niyyarsa shine idan kamar ya sumbance ta ko ya taba ta da niyyar jin daɗi ko makamancin wannan to a nan wajen sai a ce me yasa kai haka in ta je ta yi da'awa cewa ya dawo da ni aka ce me hujjaki ta ce ya sumbace ni ko kuma ya taba ni ya taba da ya kai da ka taba ta nisa ka taba ta kana nufin ka dawo da ita ne in ya ce eh ina nufin na dawo da ita to shikenan wannan sai a kirga shi a cikin cewa ko ne in kuma ya ce a'a bai dawo da ita ba to sai a yi masa wa'azi ya saba ma Allah madaukakin sarki ya tuba ya zuwa ga Allah to idan sai yana daga cikin kuma abin da zai zo mana a cikin suratu talaq cewa yana daga cikin sharaɗin kome yana daga cikin sunnar kome ya zama kan cewar mutum ya yi shaida a kai wa ashidu da wai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah a a shaidatar da mutane biyu daga cikin masu shaida sannan Allah madaukakin sarki ya ce fi dalika a cikin wannan muddan Mukumin wannan shine idan muddar ta wuce ai bu'ulatuhunna laysu bi ahqqi bi raddihim idan wannan muddar ta wuce to mazajen su ba su ne suke da haƙƙi ba su suka fi cancanta su dawo da su daga zarar ta ga ta gama idda to shikenan ba shi da haƙƙin ya ce ya dawo da ita in yana so ya dawo da ita su dawo da zaman aure dole sai ya zo ya sake nema an je wajen waliyinta ya biya sadaki an sake wani sabon ɗaurin aure kan dai ya bari ya fitar da saboda wannan faɗin na Allah mata ofishin sarki fi dalika mafhumin wannan in wannan lokacin ya fita ba shi da haƙƙin raja'a in aradu islaha sannan Allah ya ambaci wani kaidi a nan wajen idan mazajen suna nufin al-islah suna nufin wato kyautatawa suna nufin alkhairi suna nufin abin kirki wannan an yi togaciya ga wanda zai mayar da matarsa don ya cuce ta wanda suka yi domin cutarwa domin wani waɗansu miyagun mazaje sun saki matarsu sun saki mace sai su bari sai tana tsarki na tsarki na uku din nan tana tsarki na uku tana jiran haila ta uku ta fara tsarkin ya kare ta fita daga cikin idda sai ce na dawo da ki yana dawo da ita ba wai don ya zauna da ita bane ba don a ci gaba da zaman aure bane a'a sai sake sakin ta don kawai tsawaita mata idda ko kuma ya ce ya dawo da ita amma ba zai yi zaman aure tare da ita ba na kyautatawa sai dai ya matsa mata har ya tirsasa ta ya zama to sai ta zo ta ce kai in ma fansa ne ni zan fanshi kaina nawa kake so in biya ka dan ka sauƙaƙe ya matsa mata dan teku ne to shi yasa sai Allah ya ce in aradu islaha to wannan kaidin me matsayin sa sharadi ne na ingancin raja'a ko ba sharadi bane na ingancin raja'a aljumhur sun ce ba sharadi bane na ingancin raja'a idan mutum ya dawo da matarsa alhali baya yana da mummunan nufi dawo komai yayi amma ya saba ma Allah amma wajen imam abu hanifa kuma da yi ba saboda Allah ya ce in aradu islaha in suna son yin islam saboda haka idan ya bayyana a gaban alkali cewa a shi dama can ba ni yayi ya dawo da ita ba to shikenan sai alkali ya bata wannan kome ya zamanto ta ci gaba da zaman idda ta har karasa ya to ba ina ta to sakakka ga baki ɗaya daga gare shi wannan shine matsabar imam abu hanifa ko kuma idan ta yi da'awar cewar ai ba abin da yake so ya yi mata illa ya cutar da ita kuma ta samu bayyana akan wannan ta samu shaida akan wannan to a nan wajen ma alƙali sai ya ƙirƙalin wannan raja'a wannan koman bai inganta ba wannan shine matabar imam abu hanifa wanda yake duk da yake aljumhur sun saba masa matabarsa ta kiyaye haƙƙin raunana saboda allah maɗaukakin sarki domin kiyaye haƙƙin mata ya kawo wannan ƙaidin ya ce in aradu islaha in dai mazaje din suna son islam suna son abin da suke nufi shine zaman arziki da kirki da kyautatawa ba cuta ba to sannan da haka sai allah ya faɗi cewa to ya tabbatar ma da mata su ya ce wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf ga mata suna da haƙƙi irin kwatankwacin haƙƙin da yake wajibi a kansu wato a fuskar mazajensu bil ma'ruf da abin da yake wato al ma'ruf abin da yake sananne a cikin shari'a ma'ana wato haƙƙoƙi na mata akan mazajensu da haƙƙoƙin mazaje akan matayensu ana koma ya zuwa ga orfini ana koma ya zuwa ga al'ada abinda al'ada ta gudana da shi na kan cewa wannan haƙƙi ne na mace ana hukunta shi a yana daga cikin wuraren da ake aiwatar da al'ada a cikin ƙa'idodin qawaidul fiqhiyya guda bakwai al'adatu muhakkima ko al'adatu muhakkama ɗaya daga ciki shine wajen wato wato haƙoƙin zamantakewa tsakanin maza da mata shi yasa waɗansu da suke cewar shari'a bata wajabta ma mace taima mijinta girki ba ta masa hidima wanda yake shine ra'ayin masabar imam malik shi ta za ga abin nan matan shana da ka gansu ba sa girki sai dai ka ɗauko sai dai namiji sai dai je nemo baiwa sai dai su zauna su ta kiba suna ciwon suna ciwon sukari da hauhawar jini saboda ba sa komai ibn al-qayyim yake raddin wannan cewa wannan yana komawa ga urf al-urf al'ada ta riga ta gudana kan cewa mace ta nemi mijinta hidima ga shawahid na a zamanin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha tana nika wa hiya Fatima sayyidat nisa'i janna tana tana nika har hannunta ya bororo ta je ta nemi a ba ta bawa wanda zai zo ya rika tana taya ta aikin gida maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ya ce ya koya mata tasbihi wanda zai bata karfi akan yin aikin da'a da saboda yana so mata alkhairin wannan abin da take domin ibada ne saboda ya shi ne dace da matsayinta wanda Allah ya bata matsayi kamar wannan to sai ta bayyana godiya gare shi ta hanyar tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala to duk waɗannan sun nuna kan cewar abinda al'ada ta gudana cewa mata su suke yi ko kuma maza su suke yi to za a yi aiki da shi a cikin shari'a shine al-ma'ruf duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haƙƙin mata akan maza yace abin nan ku ciyar da su ku tufatar da su bil ma'ruf ku kuma haƙƙin ku akan su su bi ku kuma kada su yi izini ya zuwa ga gidanku ga wani wanda ba kwa su kuma su tsare kawo kansu a lokacin da ba kwa nan to amma waɗansu sun ɗauke shi mutlakan kamar abdullahi dan abbas ya ɗauki wannan mutlakan wannan haƙƙin ya ce wato ya fassara shi kan cewa kamar yanda wato maza suke da haƙƙi akan matan su kan su kyautata musu to haka mata suke da haƙƙi akan mazan su kan mazan su kyautata musu shi yasa ne ma aka kira su azwaj masu cika juna hmm? masu cika juna wanda in sun haɗu shine za su to ɗaya hmm? shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa wallahi kan so ni ma ne ado ma matata ta wanda nake so min ado eh. amma ba ka zo ba kana so ta samu ka turare na kanshi kai kuma ka zo ka je ka gama abin nan safa da marwanka wani babur ya tittile jikinka ka je kana zuwa gida ka ce za a kwanta haka ko dan turaren nan baka fesa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya shiga gida farkon abin da yake yi a aswaki saboda su ma bayan Allah ne za ka zo ka kusantar da bakin ka zuwa bakin su idan bakin da wari yaya za su saboda haka suna jin ba daɗi amma dole haka za su to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bibi inda yake da mura'a din wato mashahir da jin abin da yake zai kyautata yana son kyautatawa da kula da haɗirin su maza Allah sallallahu alaihi sallam mun ga yanda yake ma matansa kullum sai ya zaga cikin ya zaga dakunan su gabaki daya kowace ya dan kusance ta ya sumbance ta ya nuna mata cewa fa ana nan da ita sannan sai ya je wanda kwanan ta yake wajenta sannan sai ya kwana a wajen amma sai ya zaga su kowace har ma kiwo ake yi ana gani a ina ya daɗe ba shi ne ba har aisha aka samu wani lokacin da aka ɗago cewa yana daɗewa wajen abin nan wajen zainab hmm? cewa saboda wani tana bai ashe ashe zuma take bashi shi ne aka yi wannan kaibin cewa an yi ruwa a ce ai zuma nan ai bakin sawari yake shi ba baya so a ce bakin sawari yake sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah me kaci bakin ka yake wari yace me ne bakin ne yake wari sai ce warin ma'afif ya aka yi haka ina ta zuma ne a wajen zainab yace to ai zuma ce wata kila kudan zuma ya ci daga wannan bishiyar shi ne wani ya biyo cikin zuba har yanzu to wani biya daga cikin wannan ihsani inda annabi sallallahu alaihi wasallam har tsere suke yi da aisha dubu bambanci shekaru tsakanin su amma su tsere lokacin da kafin jikinsa ya nauyi ya tsere mata da jikinsa ya nauyi ta tsere masa ba irin abubuwan da bayan idan ya jibi kissarsa ta hadithin ummu zara yadda ya zauna yake baka labarin hadithin ummu zar abu zar da ta ummu zar hira ya zauna ya mata hira ya bata labari idan wani abu ya zo ya faru wanda yake zai tayar mata da hankali sai maimakon ya ce amfani ce a ake amfani da hankali ke kada hankali ke tafi sai ya gaya mata abin da zai dada mata idan ta manta da wannan kawai idan ta manta da wannan duk abubuwa ne wanda yake na kyautayi wajen zamantakewa wato kamar inda Allah ya ɗora ma mata tun da su ne masu rauni kan cewa in suka bi mazajensu za su shiga aljanna wato saboda haka za su kyautata wa mazajensu to haka Allah ya ɗora ma maza su ma su kyautata ma mata ne shi sa Allah ce wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf da nassan alqur'ani so da ka kyautata ma mace kada mutum ya dauki al'adara fa ce a ya zama mijinta ce a yana jin linzali ai aka ce wannan bai dace da abinda abin nan bahaushe bahaushe wato al'adar waɗansu al'adar bahaushe wani lokaci suna kama da al'adar wato abin nan bararren larabawa yawan larabawa suna da irin wannan kasan abin nan wani lokaci ma takalmi sai kiran mace na'al na'ali takalmi faɗi in za a faɗi mace sai ce al'ahal a Allah wato abin nan Allah wato abin nan Allah ya tsare jinka daga jin abin da abu mara kyau idan balarabe ya ce zai faɗi abu ya ce a karama kalla kamar in zai faɗi sunan abin da yake ba a so a faɗe shi kamar zai ce kare sai ya ce a karama kalla wato don ya nuna kan cewar da Allah abin nan Allah ya tsarkake jinka ga barin jin wannan mummunan kalmar da zan faɗa to mace ma sai ya ga su ne mata haka duk amma musulunci ya shafa wannan ake kiran mace kamar yadda ake kiran maza aka tambayi da da kun ba a ba a san a faɗi sunan mace amma aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wata ta zo tana neman iso yace wace ce aka ce Zainab yace wace ce daga cikin Zainabobin yace Imratu bin Mas'ud aka faɗi sunanta aka wuce shi da matarsa safiya ya ce ina ha safiya to domin su ma mutane ne kuma su ma mumine ne su ma kuma za su shiga aljanna kuma sun shiga aljanna suna sama da matan aljanna saboda su sun yi tsorori sun samu aljanna kuma kasancewar zuciyarsu ta kunshi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya cancancu ka girmama su saboda wannan sannan Allah ya ce wali rijali na daraja amma maza suna da rinjaye akan mata rinjayen su shine arjalu qawwamuna 'ala nisa su ne suke da shugabanci a gida su za su faɗa a bi su za su hana a hannu su ne rike da stiyari ba za a ce ga baki ɗaya ita ce abin nan gidan nata ne sai yadda ta yi ba ko kuma namijin yana zaune sai ita ce za ta kawo abin da za a ci saboda haɗin ita ce za ta kawo abin da za a ci ita za ta ce ga abin da za a yi da wannan aka yi haka kalbul haƙa'id ne wannan shi sa aka ce wallin rijali alaihin da daraja a yi darajar tasu da allah ya ba su shine kan cewar su ne suke da umarni an sanya mata din a ƙarƙashin su allah ya ce abrijalu qawwamuna ala nisa qawwamun jabu qa'id alqayyim wanda yake tsaye da ba da umarni kan abishi saboda abinda allah wannan ita ta nuna fifikon maza akan mata saboda abinda Allah ya fifita su akan maza akan mata ya fifita su da karfi ya fifita su da rinjayen hankali ba a hukunci da annabi wani lokacin an kawo wannan sai a ce ta yaya zaka ce maza sun fi mata wato karfin hankali da rinjayen hankali bayan gashi an samu mata irin su wance irin su wance irin su wance sun yi shugabanci sun yi kaza sun yi kaza wannan annadir na hukumana amma jumlatan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa gaskiya ne ko an so ko an kuma ita mace ita mace in za ta zamanto me me abin nan me nasiha ga kanta za ta bayyana wannan kamar yadda yawa daga cikin matan da suke irin wannan harkar da neman yan haƙƙin mata da cewa duk abin da namiji zai iya yi mace ma za ta iya yi daga bayan karanta rubutun su duk sai kan cewa hakika sun yi gaskiya akwai irin wannan wanda waɗansu sun tattara marubutan mu na musulunci sun tattara irin waɗannan rubuce-rubucen da mata suka yi wannan su ba ma marubutan musulunci ba ne wanda suke so su nuna ma mata gaskiya da kada su rubuta da abin da ake nema a yi musu don a fitar da su daga cikin ɗabi'arsu. su wato Allah ya yi namiji da ɗabi'a da ta dace da shi kuma ya yi mace da ɗabi'a da ta dace da ita idan namiji ya ce zai ɗauki zai nemi wannan ɗabi'a ta mace shi kenan sai ya zamanto ba wanda yake abin nan ba wanda zai ba wanda zai amince ya zamanto haka hmm? yanzu aka ce mutum ɗan hamsin sai ga an zage shi ko ba haka ba saboda da saboda yana cewa shauke shi ya zamanto mace haka mace a cikin mata ka ce mata ta zamanto namiji tom abin nan a tomboy in a cikin a cikin makarantun matan aka ce a ah, wance ai tomboy ce wato mai abin nan ah, tana mu'amala sai ka ce namiji sai ka ta zama sai ta ga an zage ta da wannan zage to saboda kowa da irin ɗabi'a da Allah madaukaki sarki ba shi su dacewa tare da shi idan ya ce zai canza wannan ɗabi'a to sai zama to ya canza fitrar Allah madaukaki sarki wani rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne cikin mulkinsa hakim gwani ta ce ku hakuri biyar waɗannan ayoyin da za mu karanta ke nan suratul baqara saboda hukunce-hukunce sun yi yawa zai zama tokan cewar ba za mu tafiya yadda ya kamata ba saboda bayan a cikin dai wannan rub'in da rub'in da zai zo nan gaba saboda hukunce-hukuncen aure da saki da shayarwa wanda duk za su zo gaban mu insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi bismillah alhamdulillah wa wala akwai tambayoyi da tambayar mutum zai iya auren mace tana shayarwa idan mace tana shayarwa ma'ana ya wato tana cikin idan mace tana shayarwa bayan an sake ta akwai tafsir in saki uku ne ko ma dai wani irin saki ne aka sake ta yayin da take in bayan bayan in tana cikin shayarwar ne aka sake ta to dole sai an jira ta gama iddarta to tunda kuma ita tana daga cikin dawatul aqra masu yin jini masu ganin al'ada dole sai ta gama shayarwar ta fara yin al'ada ta al'ada sau uku sannan ai ta ga tsarki uku sannan zai zama to kan cewar ta gama iddarta sai a aure ta amma matsawar tana cikin idda bata ga wato tsarki uku ba bai halatta a aure ta a cikin wannan hali ba wannan dai shine ne a zo na fahimta daga cikin tambayar tasa ah, wannan ah, ba zai sai dai watakila yana gani ne kan cewa kamar wato mace da take shayarwa yawanci mata suna shayarwa ba sa al'ada saboda haka wato idda za ta yi tsawo wannan haka ne kwarai da gaske dole sai ta jira har al'ada ta dawo sannan ta yi iddar ta da al'ada ba za ta iddar da watanni ba a bisa ah, wannan shine maganar malamai kuma shine abinda alkur'ani da sunna suka nuna wanda ya ce menene hukunci da larabciyar ya rubuto tambayar ma hukumu zaujin ladhi radda zawjatahu wa abat wa abati zawja an tarja aw aba awliya'uha an tarja ilayhi wato me hukuncin na miji da ya dawo da matarsa amma ita matar ta ki dawowa ko kuma waliyanta suka hana ta dawowa idan suka yaka sun saba ma Allah kuma haƙƙin shari'a ne ta tilasta ta ta dawo haƙƙin shari'a ne ta tilasta ta ta dawo in ko bata dawo ba tana cikin saƙon Allah shi kuma a lokacin nan abin da yake ta abin da yake haƙƙi na ciyar da ita da sauransu duk zai faɗa a kansa domin tana cikin hukuncin nushuz wallati takhafuna na fa'iduhunna wa'juruhunna fil mabaji' wadribuhunna fa in kun fala tabghu na sabila to mace da ta yi nushuz ba ta da haƙƙin nafaqa ba ta da haƙƙin ciyarwa ba zai ciyar da ita ba har sai ta dawo kuma yana da haƙƙin ya kai ƙara wajen alƙali na shari'a ya tilasta ta ta dawo gidan mijinta na? ko zalunta ta yake a in zalunta ta yake wannan ai wani abu ne kuma daban in zalunta ta shi yasa din ai sai a ta wajen alƙali in zalunta ta yake yi to wannan sai ta yi bayani amma in ba haka ba yana da haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne ya dawo da ita wannan ya ce hukunci hukunci shi ma ne da larabci duk da yake da kan kurakure da yawa a larabcin amma ba larabci ba ajin larabci ne ba ba ta a ce za a gyara masa wanda ya kashe mace alhali tana da ciki kisa na kuskure menene a yaya diyar za ta kasance idan ya kashe mace zai biya diyar mace rabin diyar na dan idan an samu kafin an samu kafin ya mutu aka fitar da shi daga cikin cikin shi kenan ya tsira idan kuma shi ma ya mutu shi ma akwai diyarsa diyarsa shi ne gurrata abdin al'ama bawa ko kimarsa kimar bawa tunda yanzu babu a abin nan idan babu bawa to sai bayar da kimar ga wato abin nan magadan wannan cikin magadan wannan cikin sai a raba musu biyar sannan kuma tambayarsa ta biyu waɗannan malaman sun yi aure imam ahmad da ibn taymiya da imam nawawi imam ahmad ya yi aure ga shi nan abdallah ɗansa ga salih ɗansa ga hanbal ɗansa um, amma ibn taymiya da imam nawawi ba su yi aure ba eh, wannan shi ne na idan ta ɓoye shi wanda ya aura ɗin bai bai sani ba ya eh, ba shi da laifi da an shi sadin aka sanya aka ce in kunna minna billahi wa yawmil akhir saboda abu ne wanda yake a wajensu kuma Allah ya gaskata su ya ɗaura a nauyin a kan wuyansu don haka haƙƙinsu su ne su bayyana in ba su bayyana ba kuma su ne suke da laifin shi kuma daga baya idan ya gane sai kuma shari'a kuma ta warware yadda abin zai kasance insha Allah subhanakallah na'am za a iya yi na duk abin da yake zama tokan cewar a domin abu na hukunci idan aka yi ta ba ya zama tokan cewa ba a gaskata da ba a cikin da'awarta asali in ta zo ta kawo da'awa za a gaskata ta ta ce tana da ciki to amma idan mijin ya ce a shi bai yadda ba sai ta kawo shaida faɗar ta shaida ɗaya ce sai ta kawo bayyana idan ta kawo in ta ce in aka ce sai ta kawo shaida to a nan wajen za a yi amfani da hukuncin asibiti domin a tabbatar da wannan نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب